بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم سيا ga رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da shidda ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsiri na suratul hijir a yau za mu tashi a cikin aya ta takwas shi ne lomar manu na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذ Na'am, to kafin mu fara fassara waɗannan ayoyi akwai wasu tambayoyi wanda jiya ba mu amsa su ba ga kaɗan daga cikin nan assalamu alaikum Allah ya ƙara wa ma shek lafiya da ilimi don Allah ina son ƙarin bayanin wannan hadisi addinin nasiha ƙulna liman zuwa ƙarshe wannan hadisi yana daga cikin abin da manyan malamai suke kira jawami'ul kalimil mustafa wato dunkulallin maganganun manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wato wannan hadisi hadisi ne takaitacce amma ya kunshi ma'anoni masu yawa wanda idan an ce za a yi masa sharhi to gaskiya ba ƙaramin sharhi za a yi ba an gane ko in an ce za a yi masa sharhi sai a yi mujalladai to wannan hadisi na addinin nasiha addini a ah, hadisi ne na abi ruqayya tamimu bin aus dari radiyallahu an yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya ce addinin nasiha قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce addinin nasiha addini dai nasiha ne qulna liman muka ce nasiha ga wa ya rasulullah qala lillah sai ce nasiha ga Allah wali kitabihi da littafinsa wali rasulihi da manzansa wali a'immatul musulmi da shugabannin musulmai wa ammatihim da gamagarinsu to wannan hadisi idan mutum ya dube shi a zahirinsa zai ga an ce addini nasiha ne shi dai bahaushe idan ya ji an ce nasiha shine idan mutum ya yi kuskure wato a kira shi a nuna masa kuskurensa a gyara masa ko tunan wajen an ce addini nasiha ne sai aka ce nasiha ga wa ƙala lillahi sai ce nasiha ga Allah to idan muka ɗauki zahirin magana kenan za a yi nasiha ga Allah wai yanzu billah kenan Allah subhanahu wata'ala zai yi kuskure kenan a yi masa nasiha kaga wannan magana ba shi ne abin da ake nufi ba to menene abin da ake nufi da nasiha shi ne aka ce abin da ake nufi da nasiha shi ne tsarkakewa yin abin da ya dace shi ne ma'anar nasiha yin abin da ya dace me ma'anar yin abin da ya dace nan an ce addini nasiha ne aka ce ga waye ƙala lillahi wato addini yin abin da ya dace ne yin abin da ya dace ga wa aka ce yin abin da ya dace ga Allah to tambaya a nan wajen menene abin da ya dace ga Allah abin da ya dace ga Allah shine a yi imani da shi a yi imani da shi sa'annan kuma wato a yi biyayya da shi Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan a fifita maganansa akan maganan kowa a nan duniya ina fatan gani wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya dace ga Allah a yi imani da shi a karanta ainihin wato a yi imani da shi sa'annan kuma a yi aiki da maganarsa sa'annan a fifita maganar shi akan na kowa sa'annan kuma a bauta masa wannan shine nasiha ga Allah to menene nasiha ga littafin Allah nasiha ga littafin Allah shine kai imani da littafin sa'annan ka karanta littafin ka ɗabbaka abin da littafin ya ƙumsa bi ma'ana ka karanta littafin ka yi aiki da abin da littafin ya ƙumsa sa'annan kuma ka fifita wannan littafi akan dukkan littafan duniya baki ɗaya saboda littafi ne na aƙidanmu na ibadanmu na mu'amalanmu na rayuwarmu baki ɗaya kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin to wannan shine nasiha ga littafin Allah subhanahu Ta'ala. to menene nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene abin da ya dace gare shi abin da ya dace ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam shine imani da manzancinsa da kuma yin salati a gare shi duk sanda aka ambaci sunansa sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma mutum ya so shi fiye da kansa fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa fiye da duniya gabaki ɗaya sannan mutum ya fifita bayaninsa akan bayanin kowane malami ya fifita maganansa akan maganan kowane malami sannan kuma mutum ya mutunta mutanen gidansa su ne ahalul bai an gane ko sa'annan kuma mutum ya mutunta sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine kaɗan daga cikin nasiha ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam to menene nasiha ga shugabannin musulunci aka ce abin da yake nasiha ga shugabanni na musulunci shine musosu sa'annan mu yi musu biyayya sa'annan kuma idan suka yi kuskure mu musu nasiha Ba ya halatta mu ga shugabanninmu suna kurakurai mu kyale su a kan kurakuransu saboda manzon sallar alaihi na cewa mara aminku mun munkaran falyughayyiru bi yadihi fa sadi, lam lisanihi fa lam yastati fa wa zalika iman to idan shugaba ya yi kuskure wato wajibi ne a gyara wannan kuskure din ta hanyar da ya dace da shari'a shin shugaba idan ya yi kuskure menene nasiha a gare shi shine a yi masa nasiha amma yaya ake yin nasiha a gare shi Manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yadda ake nasiha ga shugabanni a cikin hadisin da ya zo a cikin musnad na imamu ahmad sa'annan sharhu sunna na imamu bagawi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada an yansaha halibin bi sultanin fala yubdihi alaniya walakin ya akhudhu bi yadihi fa yakhlubi duk wanda yake so yayi nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyana da nasiha a fili in ya ga shugaba ya kuskure kada ya zo kan mumbari ko ya zo kan ko ya zo cikin gidan rediyo ko ya rubuta a jarida ko ya rubuta a facebook ko abin da ya kama da wannan yana faɗin kurakuran shugabanni wannan ba daidai ba ne amma hanga na sunna idan shugaba ya yi kuskure manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda za a gyara kurakuran shugaba ya ce fala yubdihi alaniya wato kada mutum ya bayyanar da kurakuran shugabanni a fili walakin ya akuzu biyadihi sai dai ya kama hannun shugaban fa ya kalubi ya kadaita da shi da shi da shugaban ya gaya masa gaskiya kuma wannan gaskiya duk dacinta ya gaya wa shugaban amma kuma ya yi amfani da hikima a wajen gaya wa shugaban gaskiya amma kada ya ɓoye wannan abin to sai annabi ke cewa fa in qabila minhu fa zaka idan shugaban ya karbi wannan nasiha a garin shi to alhamdulillah haka ake so in ta yi wa shugaban nasiha sai ya karba alhamdulillah haka ake so in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa idan ko bai karba ba fa kana kar addalla zai kana alaihi to ya kasance wannan shugaba ya isar da shi wannan malamin ko wannan mai nasiha din hakika ya isar da sakon da ke kansa ya kubuta an fahimci wannan ai ba shi daga cikin nasiha ga shugaba ka ce na yi masa nasiha a koye na yi masa nasiha a koye bai amsa ba shi ya sanya na zo na fallasa shi a gidan rediyo ko na na yi rubutu a cikin jarida na tona mishi asiri annabi ya ce idan ya karbi nasiha alhamdulillah in bai karba ba to alhamdulillah wato kai din nan ka riga ka isar da sako ka kubuta wa ma'alar rasul illa albalagul mubin wannan shine ɗaya daga cikin nasiha ga shugaba sannan kuma na biyu daga cikin nasiha ga shugaba shine ka ringa yi masa addu'a cewa Allah ya taimake shi ya ƙara mishi imani ya ƙara mishi tausayi ga talakawa domin ya samu daman yi musu adalci sannan Allah ta'ala ya bashi basira ya san yadda zai tuka ainihin motar al'umma zuwa ga nasara an gane wannan ko akwai babban tabi'i mai suna Fuzailu bin Iyad rahimahullah yana cewa law kana li da'watun mustajaba ma ha illa ala sultan yace da a ce ina da ina da addu'a amfashiya to da ba zan sanya wannan addu'a ba sai ga masu mulki shi ne yake cewa dalili aka ce me yasa kace haka cewa da a ce kana da addu'a amfashiya ba za ka sanya wannan addu'a ba sai ga masu mulki me yasa me yasa ba za ka sanya addu'a ga kanka ba yace idan na sanya addu'a ga kaina wato amfanin zai taƙaita ne kawai ga kaina kawai ya ce amma in na sanya amfanin ga shugaba na yi wannan addu'a ga shugaba to ni zan amfana shugaban zai amfana sannan al'umma su amfana idan shugaba ya samu shirya kusan al'umma gaba ɗaya sun samu shirya amma idan mutum ɗaya kaɗai ya samu shirya ba waye zai amfana shi kaɗai idan kuna cikin mota sai mota yana tangal-tangal da ku yi addu'a ga direba Allah ya bashi basira ta da ba za ku yi haɗari ba da kai addu'a ga kanka wanne fa alkhairi a lokacin kaga gara yi addu'a ga direba cewa ya Allah ka sa wannan direba ya tuka mu lafiya mu sauka lafiya an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine bayani na ainihin fubelu bin Iyad Imam Ahmad bin Ambal ya kasance kullum idan ya yi addu'a sai ya sanya ainihin shugabansa cikin addu'a da saboda haka mu ma ya kamata shugabanninmu maimakon mu ringa aibanta su muna faɗin ainihin kurakuransu muna faɗin aibubukansu abin da ya zan wajibi a gare mu kuma ya fi cancanta a gare mu shine mu ringa yin addu'a ga shugabanninmu Allah ya ganar da su ya ba su basiran yadda za su yi mulkin mu lafiya kuma su ba mu haƙƙin mu yanda ya dace idan Allah ya amshi addu'a mu shikenan mun huta amma idan Allah bai amshi addu'a ba ya zama to muna tsine ma shugaban nan sai Allah ya amshi wannan tsinuwa sai shugaban ya gama mulki ba mu more shi ba ina fatan gane wannan saboda haka yana da matsar muhimmanci to sannan menene wannan kenan a takaice yin nasiha ga shugaba kuma daga cikin nasiha ga shugaba ka taimake shi akan makiyansa wato mutanen da suke so su ma wannan shugaba zagon ƙasa domin kada ya samu nasara a wajen mulkinsa idan ka san wayannan mutane ya zan wajibi a gare ka ka tona musu asiri domin idan suna wa shugaba zagon ƙasa ba wai shi kaɗai suke yawa ba har da kai ko yanzu irin halin da ake ci a wannan ƙasa Kaji an ce a waje kaza ana yaki Kaji an ce ana kidnapping waje kaza Kaji an ce ana satan shanu waje kaza eh? mutane an firgita su gaba ɗaya an hana su noma kowa na jin tsoro idan ya je daji za a kama shi misali mutane sun kasa sakin jiki su yi walwala misali shin wannan an ka duba da kyau za ga masu zagon ƙasa ne ga shugabancin mai mulki a nan wajen mai ya kamata mu yi ya kamata ne mu sa ido mu ta farin ciki mu ce ai gashi Allah ya yi maganin shi ba ya ce ya kowa iya mulki ba shin haka ya kamata mu yi ko kuma mu taimaki shugaban domin waɗannan masu zaun kasan a tona asirinsu wannan shine abin da ya kamata idan muka taimaka ma shugaban kawo mun taimaka ma kanmu ne jami'an tsaro ba sa iya yin komai idan talakawa ba su taimake su ba duk wani abu na tsaro wato jami'an tsaro suna yin nasu sannan mutanen gari su suna yin nasu da wannan ne ake samun nasara amma idan shugabanni kaɗai suke yi mutanen gari suka yi tsit ba sa taimakon ainihin jami'an tsaro babu yadda za a yi jami'an tsaro su samu nasara an gane wannan ko to saboda haka irin wannan idan aka samu wani yana zagon kasa, yana so ya ainihin kai ƙarshen ainihin ya ga ƙarshen ainihin mai mulki to irin wannan baya kamata ka taimake shi bil hasali yana kamata ne a taimaka ma wannan shugaba domin a yi maganin irin wayannan mutane to menene nasiha ga magarin mutane nasiha ga magarin mutane wato abin da ya dace shine ka so su sa'annan kuma ka karantar da su addini sa'annan kuma ka taimake su idan suna cikin tsanani kamar irin halin rayuwar da ake ciki yanzu sai ka ga wasu bayan Allah suna cikin tsananin rayuwa suna buƙatar taimakonka to ya kamata ka yi iya ƙoƙarinka wajen ganin ka rage musu wannan halin da suke ciki da izinin Allah subhanahu wata'ala an gane wannan sannan kuma yana daga cikin nasiha ga gamagarin mutane ka ringa mutunta su ka mutane kada ka ringa wulaƙanta ɗan adam kowane mutum yana da darajar da Allah ya bashi wannan ya tunatar da ni irin abin da yake yawan damuna a kowane lokaci idan ina ganin masu tuka mota ko wanda suke kan abin hawa sai ga idan mutum yana cikin mota sai ga gaba ɗaya bashi da mutunci zaka mutum ne mai mutunci amma da ya shiga mota sai zama mutum banza to ni na kansa ganewa ko kuma ko zai yi kila a cikin mota akwai shaidan ne ko abin da nufi za ka mutumin kirki kuna sallah da shi masha Allah ba salafi amma in ya shiga mota da zaran ka dan kuskure mai zai kundumo wani ashar wannan shine abin da yake faruwa masu tuka mota akwai zage-zage Allah ka fara kwanza kawai wawa bai bayar tukin ba wani lokaci idan kai zagi kana juyawa malaminka ka zaga wani lokaci idan kai zagi mahaifinka ne wani ya taba zage mahaifinsa ya kira shi wawa dabba bai iya tuki ba ashe wanda ya zaga mahaifinsa ne wani lokaci kana gudu sai ainihin kila kusa da malaminka-malaminka ya dan kuskure tunda malaminka ba masu ba ne zai iya kuskure sai wani lokaci sai dan kuskure maka sai kace da Allah gafara banza kawai shashashi akuya dan akuya sai kaga akar maka launi dan akuya ya kace gani to ya kamata masu tuka mota dan Allah da masu abun hawa dan Allah mu ringa iya wa bakin mu wallahi akwai wani bawan Allah malami ne yace shi wallahi daga cikin dalilin da yasa kenan ya kyamaci tuki yace karamin yaro wani ma kai jika da shi wani ma dan ne misali a shekara za ka ga da zaran wani abu ya zo ka dan kuskure ko ma wani lokaci kai ne ke da gaskiya fa amma zai buɗe baki ya gaya ma wata kalma wanda baka taba jin kamar kalma mutum da aka haife ka kaga wannan irin wayannan abubuwa yana yana da kyau mu gyara su kurakurai ne masu girman gaske wanda muke kai mutanen da suke tuka mota ko abin da ya kama da wannan Allah shi kiyaye hmm. to insha Allah sai karatunmu jiya muna cikin bayani in ba a manta ba a muna bayanin aya ta bakwai inda su kafirai suke cewa ya ayyuhan nazi nuzila alaihi dhikr innaka lamajnun ya kai wannan wanda aka saukan mai da alqur'ani lalle kai mahaukaci ne law ma ta'atina bil mala'ika in kunta min as-sadiqin me ya sanya baka zo mana da mala'iku ba in har ka kasance daga cikin masu gaskiya suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ya zo musu da Qur'ani ya zo yana ƙoƙarin ya cire su daga bata zuwa shari'a yana so ya cire su daga wuta zuwa aljanna amma suke kiran shi mahaukaci cewa idan har yana yi da gaske ne shi manzan Allah ne bai ya sanya ba zai zo musu da mala'iku ba an gane ko to shine Allah ta'ala yake cewa ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq Allah ke cewa ba ma saukar da mala'iku sai dai da gaske sai dai inda gaskiya wa ma kanu idan munzari ba su kasance ba lalle su idan an saukar da mala'ikun su ba su kasance wanda za a saurara musu ba abin nufi a nan wajen da zaran Allah ya saukar da mala'iku a cikin siffarsu na mala'iku in Allah ya saukar da mala'iku a cikin siffarsu na mala'iku babu abin da ya rage ga ɗan adam face Allah ya hallakar da shi Allah subhanahu wata'ala ba zai saurara ba da zarar ɗan adam ya ga mala'ika to hallaka ta tabbata a gare shi an gane wannan ko mala'ika ba zai iya zuwa duniya ba a cikin suransa na mala'ika kuma ya yi tafiya a doron ƙasa cikin natsuwa idan har mala'ika ya bayyana a cikin suransa to ƙasa zai ringa girgiza duniya za ta rugurgure gaba ɗaya Shi ne abinda Allah ke cewa kullau kana fil ardi mala'ika yamshuna Ka kace musu ya rasulullah da a ce a doron ƙasa akwai mala'iku da suke tafiya cikin natsuwa wanda in sun zo duniya ba za su hallakar da duniya ba da lazzalla alaihim min as-sama'i malakan rasula da mun da mun saukan musu daga sama da mun saukan musu da mala'ika ya zamanto manzo a gare su da maimakon Allah ya aiko da mutum da sai Allah ya aiko da wasu sai ya aiko da mala'ika amma fa in mala'ika ya zo mu sani ba mun hallaka mun gama shine Allah subhanahu wataala yake magana can cikin wata aya yawma yarawna almalaika la bushra yawma idhil lilmujrimin wa yaquluna hijran majura su masu cewa a sauka musu da mala'iku ranan da za su ga mala'ika babu wani albishir a wannan rana ga masu laifi kawai Allah zai ce musu tur kun halaka kun gama so da zarar mutane sun ga mala'iku to hallaka ya zo musu a wata aya Allah na cewa walau anzalna malakan laqudi al-amr thumma la yunzarun da a ce za mu saukar da mala'ika da al'amari ya ƙare sa'annan ba za a jira su ba kawai za a halakar da su ne kawai to amma ila wani ya ce to amma an ce ai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya taba ganin mala'ika a cikin siffan shi na mala'ika sai mu ce tabbas haka ne manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne ya taba ganin mala'ika a cikin siffarsa na mala'ika shine can inda Allah yake cewa afatumarunahu ala alama yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha wai shin kuna jayayya da manzon Allah ne akan abin da ya gani cewa ya ga mala'ika jibril wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra haƙiƙa ya ga mala'ikan wani sauka daban inda sidratul muntaha a can magariyar tikewa ya ga mala'ika cikin siffan shi na mala'ika har ma manzan Allah ya gaya mana yawan fukafukan wannan mala'ika ɗin ina fata gani amma mala'ika jibril duk sanda zai zo wajen manzan Allah in ba wannan gani da annabi ya yi guda biyun ba in zai zo yana zuwa ne kan suran ɗan adam ko mun karanta wannan dogon hadisi na arba'una annawawi mun karanta mun gani ko wani mutumin da ya zo shadidu bayadu sha'r asadidu sawadi sha'r shadidu bayadu siyaf la yura alayhi asaru safar mutumin da ya zo mai tsananin bakin gashi mai tsananin farin tufafi wanda babu alaman matafiyi tare da shi ba alaman tafiya tare da shi ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan mutumin bayan ya gama tambayoyinsa mutane suna ta mamaki saboda sun ga gaskiya ɗabi'un shi bai yi kama da mutumin da suka sani ba to bayan kwanaki manzo Allah ya san sahabbai suna ta mamaki shine annabi yake cewa Umar ya kai Umar a tadari mani sa'in. shin ya Umar ko ka san me tambayan nan kuwa sai Umar ke cewa Allahu wa rasulu a'lam sai ce Allah da manzon shi suka fi sani ala fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum yace lalle jibril ne ya zo muku yana karantar da ku addini kaga anan mala'ika jibril ya zo akan suran me suran dan adam wannan shine galibi amma mala'ika in ya zo kan suran mutum ya zo ga mutane zai yi wa'azi to mun halaka mun gama wa iyaz billah na'am inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu muka saukar da zikir anan menene zikir anan wajen mafi yawan mutane suka ce abinda ake nufi lalle mu muka saukar da alkur'ani amma asalin zikir shine ambatan Allah lalle mu muka saukar da alkur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu ne masu tsarewa gare shi an gani Allah ta'ala shi ya saukar da Qur'ani da kanshi sannan kuma shine ya dauki nauyin tsara alkur'ani bai bar ainihin tsara alkur'ani a hannun manyan malamai ba an gani shi ne yake cewa da a ce Allah ya bar tsara alkur'ani a hannun malamai in ya fada hannun malaman shi a mai kuke tunani eh? in ya fada a hannun yan baɗiniya wanda suna iya canza alkur'ani daga daga ainihin yadda aka saukar da shi in ya fada a hannun miyagun malamai masu so su cimma burinsu da alkur'ani mai kuke tunani to saboda Allah subhanahu wata'ala ya san ƙarshen zamani za a samu miyagun malamai kuma masu da'awar musulunci za su kasu wajen kashi saba'in da uku dukansu gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya shi ne wanda ya tabbata akan sunna to kasancewa haka Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki nauyin ya tsara alkur'ani da kanshi an gane wannan ko Allah ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani cewa wa hula kitabun aziz ya ce lalle alkur'ani littafi ne gagara koyo la ya atihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid barna baya zuwa masa gaba gare shi ko baya gare shi shi alkur'ani saukakke ne daga Allah wanda yake mai hikima bi ma'ana mai sanya komai inda ya dace kuma hamid wanda yake yababbe an gane wannan ko to kaga a nan wajen Allah ya nuna barna baya zuwa mu Qur'ani ta kowane bangare gaba daya Qur'ani tsararre ne amma abin da ya shafi at-taura fa malamai sun ce at-taura abin da yasa aka samu matsala kan at-taura at-taura an samu matsala malamai sun yi amfani da alƙalamin su sun sarrafa at-taura yadda suke so sai ya zamanto kowace ɗariƙa daga cikin ɗariƙa na yahudawa suna da nasu a taura din. wato a tauran wannan ɗariƙa din ba shi ne a tauran ɗaya ɗariƙan ba hakanan su ma nasara kiristoci injilansu daban-daban ne an gane injilan wannan ɗariƙa ba shi ne injilan wannan ɗariƙa ba yanzu in muka ɗauki nasara wanda su muka fi sani in ka ɗauki bible ɗinsu injilansu akwai king james version akwai revised standard version akwai jehovah witness version akwai kaza kaza version kala kala kuma yadda kowanne ya fassara ainihin injila ɗin ba haka ɗayan ya fassara ba sannan kuma akwai wasu surori da wasu ayoyi wanda akwai su a wasu daga cikin injila babu a wasu kamar a cikin linjilan yan katolika akwai wasu surori wanda a cikin na yan protestant kuma an cire shi an ce protestant su ne yan khawarij yan khawarij daga cikin su nasara an fahimci wannan ko to kaga da kake tunani da a ce Allah ya ɗauki alkur'ani sai ya bayar a hannun malamai a cikin malamai akwai yan kaza yan kaza yan kaza yan kaza daga cikin yan kaza din akwai masu ganin ya halatta a canza alqur'ani akwai masu ganin ma an zalunci alqur'ani an cire ayoyi wanda yake da alaka da yaban ahlul an cire ayoyi da ke magana kan shugabancin Aliyu bin Abi Talib da abin da ya kama da wannan to wayannan naka ba su dama aka ba su iko ba na kuke gani ba su gyara ba sai su dawo da wannan ayoyin ai an gane ko to saboda haka shi ya sanya Allah ya yi alƙawarin tsara alƙur'ani kuma kamar yadda Allah ya faɗa ɗin har abada ɗin tun daga zamanin manzo Allah har zuwa yau ƙur'anin dai ne dai ƙur'anin babu wani alamar canji Allah ya kalubalanci duniya cewa la inishtama'atul jinni wal ins ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zuhira da za a tara mutane da aljannu aljannu da mutane akan su zo da misalin wannan alqur'anin ba za su iya zuwa da shi ba ko da sashe suna taimakon sashe ana shawarwari ana mitin irin yadda za a yi a canza alkur'ani ba za a iya ba ko a zo da wani ƙur'anin daban ba za a iya ba misali an gane ku kaga duk gaba daya Allah Allah yana cewa am ya kolo naftara qul fa'atu bi ashari suwarin mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin duk daga ayoyi da yawa da suka nuna mana ba za a taɓa iya canza alkur'ani ba saboda Allah ya ba alkur'ani kariya akwai daga cikin abin da ya gaskata wannan imamul qurdubi ya kawo wata kissa na ainihin sarkin musulmi ma'amun daga cikin sarakuna na banu abbas yana daga cikin sarakunan da suka daure imamu ahmad bin hanbal akan alƙawar bi khalqil qur'an akan cewa sai imamu ahmad ya ce alqur'ani halitta ne to shi wannan sarkin yana daga cikin sarkin da ya kashe manyan malamai dole sai sun yarda da wannan bid'a sun ce qur'ani halitta ne in mutum bai faɗa ba in ma a kashe shi ko a yi masa bulala, kullum har sai ya furta to shi wannan sarki wata rana yana cikin majalisinsa dama majalisinsa majalisi ne na tattauna matsaloli na ilimi shi mutum ne mai sha'awan munazara na ilimi za ga a cikin majalisinsa yahudawa suna zuwa su tattauna a yi muƙabala da musulmi ko kiristoci su zo a yi muƙabala da musulmi ko a cikin musulmi a cikin musulmi a ce da mutadila da shi'a ko da ahalus sunna da shi'a a yi kaza a yi kaza shi mutum ne mai sha'awan tattaunawa to ana nan wato wannan sarki yana zaune a cikin wannan majalisi sai ga shi wani bayahude ya shigo mai kyakkyawan tufafi mai kyakkyawan fuska kuma yana kamshi ya sha turare ya shigo cikin ainihin jumlan mutane shi wannan ba da ya shigo yana shigowa an ce sai ya yi magana kuma ya kyautata magana ya kyautata lafazin shi wannan ba yahudan to bayan ya gama maganarsa a lokacin da wannan majalisi ya watse sai sarkin musulmai wato sarkin muminai shine ma'amun sai ya kira shi sai ya ce masa isra'ili kai abin a kai abin kai ba yahude ne ko ala ya ce na'am ya ce ni ba yahude ne tabbas ala ya ce aslim hatta as'alu bika wa asna ya ce ka musulunta har in ma goma na arziki in ma kaza in ma kaza in ka musulunta an gane wannan ko to sarkin ya yi masa alkawarin alkhairi mai yawa idan ya musulunta sai wannan ba hude ya ce dini wa dinu aba'i gaskiya ni bazan zan musulunta ba ina nan kyam akan addini na da addinin iyaye na kawai sai wannan ba yahude sai ya juya ya tafi sa to bayan ya juya ya tafi aka ce yayin da ya kasance bayan shekara guda da wannan magana sai ga wannan ba yahude ya dawo ya musulunta da ya musulunta sai ya shigo majalisin sarkin muminai ma'amun rahimahullah yana shigowa sai yayi magana shi kuma akan fiqhu ya dauko matsala na fiqhu ya tattauna ya tattauna abin ya ba sarkin mu'minin sha'awa an gane wani ko to a lokacin da majalisa ta watsi sai sarkin mu'minai sai ya kira shi da ya kira shi sai ya ce masa alasta sahibu alasta sahiba nabil am shin ba kai ne mutumin da ya zo mana wancan lokacin ba da dadewa misali kala yace lahu yace bala yace tabbas ni ne sai ce masa fa ma kana sababu islamic to menene abin da ya kasance sababin musuluntanka to sai bai hudu ke cewa wato lokacin da kai mun wannan magana kai mun da awa'in musulunta sai na amsa sai na amsa ma cewa ni gaskiya ni ba zan musulunta ba a lokacin nan sai na tafi ina ta bincike kan addinai ina ta bincike ina ta jaraba addinai kala-kala kuma dama ni mutum ne wanda na iya karatu da kyau na iya rubutu da kyau saboda haka sai na dumfari attaura ina ta nazarin attaura ina ta nazarin attaura to har na rubuta ainihin kwafi uku na attaura an gane ko sai na ƙara a cikinta na kuma rage wani abu a cikinta wato ya rubuta a taura kashi uku kwafi guda uku ya ƙara wani abu kuma ya rage wani abu a cikin wasu kwafi ɗin to a lokacin nan sai ya shiga cikin wajen bauta na yahudawa da wannan a taura ɗin ya ce yana zuwa da wannan kawai sai aka yi rububi aka siye wannan littafi wannan littafai guda uku duk aka siye babu wani mutumin da ya ce ya gano kuskure a cikinsa ya ce kuma sannan kuma sai na dumfari jila shi ma sai na rubuta kwafi guda uku na sa aka gurza misali kwafi guda uku a cikin kwafi kowane kwafi a wani na ƙara wani abu a wani na rage wani abu sai na shiga coci da ita sai ya zamanto mutane suka yi rububi suka siye an gane ko to nan take sai kuma na dumfari alkur'ani dama na iya karatu na iya rubutu na dumfari alkur'ani shi ma na yi kwafi guda uku na ƙara wani abu cikin ƙur'ani na rage wani abu an gani sai ce wa adkaltu halwar raƙin fata sahabuha sai na shiga da ita wajen masu littafi suka dudduba suka dudduba suka duba ƙur'ani suka kalla da kyau suna duddubawa falon ma an waje dufi har ziyada wa nuqsan ramau biha suna duba qur'ani sai suka ga a ciki akwai tsari a ciki akwai rage sai suka yi wurgi da shi Ka ce wannan ba alqur'ani mu bane an gane ko sai suka kisiya sai ainihin ya buga ya kashe kuɗi kuma ya yi kwantai ba wanda ya siya an gane wannan ko to sai ce fa'alimtu an na haza kitabu mahfuz to tun daga nan sai na gane cewa lallai alkur'ani littafi ne tsararre fakana haza sababu islami wannan sai ya zamanto sababin musulunta na an gano wannan ko sai ya haya bin aktab yake cewa na yi aikin haji wannan shekara sai na gamu da sufiyanu bin uyaina sai na ambata mai wannan labari sai ya ce mun wannan magana din gaskiya ne wannan yayi daidai da maganar Allah subhanahu wata'ala da ya faɗa game da a cikin attaura da injila Allah yana cewa inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur kuma bi han nabiyuna zina aslamu din ladzina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima tuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada Allah ya ce mun saukar da at-taura lallai a cikin ta akwai shiriya da haske annabawa wanda suka mika wuya suna hukunci ga at-taura ga yahudawa to a ciki zaka ce bima tuhfizu min kitabillah war rabbaniyuna wal ahbar da ainihin manya-manyan malamansu malamansu na ibada da malamansu na fiqh saboda abin da aka ba su tsaro na littafin Allah an ba su me an ba su tsaro na littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance suna shaida a gare shi su an ba su tsaron littafin sun suka ci amana suka canza an gane wannan ko to amma shi alqur'ani ba sai Allah ta'ala sai ya tsare shi da kanshi bai ba da shi a hannun malamai ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun an gano wannan yanzu ku dan Allah me kuke tunani in Qur'ani ya zo Najeriya aka ba ainihin yan cuwa-cuwa halin da Najeriya yake ciki wanda ta kowane bangare har ta bangaren addini cuwa-cuwa ake yi addini ana mai cuwa-cuwa wato mulki ana mai cuwa-cuwa aikin gwamnati an kai komai a Najeriya cuwa-cuwa ake masa to kuna tunanin idan Qur'ani ya zo za a kyale shi shi ma cuwa-cuwan za a yi masa to da ba dan Allah ya yi alƙawarin tsara Qur'ani ba wallahi in ya zo Najeriya ya kasa gane shi Allah shi kiyaye to kun ji abin da aka faɗa dangane da Alƙur'ani Allah kuma ya ce ma annabi wallahu ya asimuka minan nas ko to tambaya a nan wajen shin Alƙur'ani kawai Allah ya tsare ko musulunci Alƙur'ani kawai Allah ya tsare hadisin annabi ba don wasu kan ce Allah ya alƙawarin tsara Qur'ani bai ya alƙawarin tsara hadisi ba a sha an yi ba yi na yi in dai an tsara alƙur'ani to mun ja tsara Qur'ani amma kuma bayanin alƙur'anin ba tsare shi ba shin za a fahimci musulunci yadda ya kamata ba zai yiwu ba in har an ce alƙur'ani Allah ya alƙawarin tsarewa to kawai musulunci yana cikin rudu kawai da zarar mutum ya gaya ma ai Allah ya alƙawarin tsara alƙur'ani bai alƙawarin tsara hadisi zai kace in juwa ai Allah subhanahu wataala ya ce inna lanansuru rusulana ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle za mu taimaki mu da waɗanda suka yi imani a rayuwar duniya da ranan da ainihin taron jama'a ko shaidu za su tsaya to idan Allah ya bar mutane cikin duhu ya zamanto bayanin manzan Allah ya shiga cikin rudu to kuna ganin an tsara musulunci to in ba tsara musulunci ba ya za a yi a gane masu imani yaya za a yi a gane ahalus suna daga yan biri'a? zai yi haka ba zai yi ba to wannan ibara ɗin da Allah a gyara shi Allah ya yi alƙawarin tsara ƙur'ani bai alƙawarin tsara hadisi ba gaskiya ba ne. Allah ya ce al isa ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala wa shaun yau ɗin nan kafirai sun ɗebe tsammani daga addinin in dai musulunci ne musulunci ya fi ƙarfin kafirai ba su da ikon su iya canza musulunci to idan ko za a iya canza hadisi tun da hadisi idan mutum ya karanta alkur'ani bai saurari bayanin mai bayani ba shin zai fahimci alkur'ani da kyau to a nan wajen kaga zai fasara alkur'ani da ra'ayinsa kenan ko zai fasara da fahimtarsa za a samu ra'ayi daban-daban amma da zarar mutane suna cikin jayayya kamar yadda Allah ya ce na za a tumfi shaikin faru duhu ilallahi wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne kuma yadda wannan jayayya zuwa ina zuwa ga Allah da manzansa ai kuma yadda wannan jayayya zuwa ga littafin Allah da sunna menene amfanin cewa a mayar zuwa ga sunna idan ya zama to sunna ba tsare shi ba eh? saboda haka da alkur'ani da hadisi duk an tsare su gaba daya an gane wannan ko Kuma ne ce to yaya mun san yadda aka tsare qur'ani to shi hadisi fa sai mu ce an tsara hadisi ta hanyar isnadi al-isnadu min ad-din walau lal isnad la qala man sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama a cikin musulunci Allah ya hore ma wannan al'umma malamai zarata da suka san isnadi na hadisi da mutum zai kirkiro hadisan ƙarya ya tura shi cikin wannan al'umma cikin sauki zaratan malaman nan za su sa kamar rariya rariyansu na ainihin tacewa su taso su zubar da shi an gane wannan ko ai zanadika zindikai sun jaraba wanda sun shigo cikin musulunci suna so su yi wa musulunci illa amma duk abin da suka kirkiro sai da malamai suka kwakulo shi suka yi rubuce-rubuce suka hanzara mutane daga gare su saboda haka Allah ya tsare mana al'um addinin nan ki ɗayan shi ya tsare alƙur'ani ya tsare hadisi shi yasa imamu shafi'i shi ba shi da yardan cewa zikiri kawai in na hannu na zanen zikir ya ce kawai alkur'ani kawai shi mu shafi yana da fahimtar azzikir alkitab sunna saboda ai shi ma shi alkur'anin a wata aya Allah ya kira shi mai ya kira shi zikir ya kira hadisi zikir ko fattaqullaha ya ulil albabil na amanu kar anzalallahu "Ilaikum, zikira!" ku ji tsoron Allah ya koma abota hankali wanda suka yi imani hakika Allah ya sauka muku da zikiri me zikirin sai ce rasulai ya yatlu alaikum ayati llahi mubayyinatin li yukhrij allazina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur sai ce wannan zikirin shine manzo wanda yake yana karanta muku ayoyin Allah bayyanannu domin ya fitar da mutane daga duhu zuwa haske ashe kamar yadda ƙur'ani yake zikir shi ma manzo menene shi zikir akwai zikir wanda wanda ana tilawan shi akwai kuma zikir wanda bayani ne na wancan zikir din wa anzalna ilayka zikira litubayyana linnas mun saukan maka da zikir dan kai bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su me aka saukar zuwa gare su alqur'ani to wannan zikir din ba me me shi mun saukan maka da zikir dan kai bayani ga mutane abinda aka saukar gare su kaga shi wannan zikirin an saukar da shi ne don a yi bayanin wancan abin da aka saukar an gane imamu shafi ke cewa wato hadisi ake nufi shi ne zikir anan an saukar da shi don a yi bayanin alkur'ani shi ne allah yake cewa wa ma an zanna alaikal kitab illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi ba mu saukar maka da littafi ba sai don kai musu bayanin abin da suke sabani a gare shi an gane yan ƙur'ani suna karanta wannan aya amma ina ba sa ganewa Allah ya tunta kwakwalwan an gane akwai ainihin zikir akwai kuma bayanin zikir din duk guda biyun dole ne kai imani da su in ka ce kai imani da ƙur'ani shi kadai baka yi imani da malamin da Allah ya aiko dan yi bayanin Alƙur'ani ba da sauran ka har yanzu baka shigo musulunci ba ba ma a kiranka musulmi Allah shi kiyaye na'am ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين الله يقول ولقد أرسلنا من قبلك حقيقة من أيكو غبانك يا رسول الله في شيع الأولين wato a cikin al'umma ta farko haƙiƙa mun aiko wannan an cire mafulin bihi din shi walaqad arsalna rusulan min cire rusulan din hakika mun aiko manzanni da yawa gabaninka fi shiya il-awwalin a cikin jama'a na farko shi kalmar shi'a abinda ake nufi da shi a lugar larabci shine al'umma wannan shi'a din jam'i ne na shi'a shine al'umma wato ai mun aiko gabaninka cikin al'umma ta farko wannan shine fassaran babban malami Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da Katada da kuma Al-Hasan al-Basri sannan wasu kuma suka ce a shi'a alfirka wa ɗa'ifa suka ce shi'a ƙungiya da wani ɓangare wani sashi haƙiƙa mun aiko gabaninka cikin wasu wasu ɓangare na farko wasu jama'a na farko misali an gane wannan ayi to saboda haka na wa ma wa ma yatihim yawrasul la kanu to su wayannan mutane wa ma ya atihim min rasulin wani manzo bai taba zuwa musu ba ko kadan illa kanu bihi yasazihun face sun kasance suna izgili a gare shi kenan wannan ya kamata ya zamanto ah, ya kwanta mana da hankali a matsayinmu na masu da'awa domin in ka saurari wani yana izgili yana cewa ai wayannan yan salafiya yan kaza ne yan kaza ne an gane ko ai suna dage wando ai suna sa wandan kannansu ai suna barin gemu ai suna kaza ana izgili to ina ganin kafin a yi ma izgili an yi izgili ga wanda ya fi ka eh? Allah ya ce ba a taɓa samun wani manzo da ya yi da'awa ba face wato sun kasance suna musu izgili saboda ka in an ma izgili ka samu kwanciyar hankali ba kai ne farau ba ka san shi dan adam duk abin da ba shi ne farau ba yana samun kwanciyar hankali a kan shi an gane wato kun ga Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu lokacin da yayi wannan laifi na kin zuwa yaki yakin tabuka din nan yayi zaman sa a gida bayan manzo Allah ya tambaye shi bai kawo uzuri ba annabi ya sa ya hana a yi masa magana kwana wajen nawa kwana hamsin annabi ya hana a yi masa magana a wannan lokaci da annabi ya ce kada a yi masa magana farko abin da ya fara tambaya a matsayin shi na dan adam ya ce shin wannan abin ya faru da wasu mutane ban da ni saka ce eh ya faru da wasu mutane guda biyu mutanen kirki kaman ka an gane sun faɗi yadda ka faɗa su ma manzan Allah ya gaya musu yadda ya gaya maka to yana jin wannan sai kawai samu kwanciyar hankali an gane amma da shi kaɗai ne Ila da ya samu hawan jini da inda har akwai ciwon hawan jini a wancan lokacin an gane to shi ɗan adam tabi'an shi kenan in dai musiba ya same shi ba shi kaɗai ba ne to yana ɗan samun kwanciyar hankali shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala idan yana kwantar ma annabi da hankali sai ce masa fa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik ko faqad kuzzibat umamun min qablik idan sun karyata ka ba kai ne farau ba haƙiƙa an karyata manzanni gabanin zuwanka an karyata annabuwa ne annabuwa ne annabuwa ne ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bil zubur wa bil kitabil munir manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu sun zo musu da kaza sun zo musu da kaza littafi littafi ma haske yake yi sun zo da kitabul munir wato haske ne gashi a bayyana ya bayyana gaba daya amma an kibi ashe duk hujjar da za ka kawo ya rasulullah sai an samu mutanen da za su shi kasa su yi biyayya a gare ka an gane wannan ko saboda ka kazalika كذلك نسلكه في قلوب المجرمين wato ai kaman yanda waɗannan suka ƙi yin imani su kafiran maka ya zamanto suna ma izgili suna ma dariya to irin yanda suka yi haka muke shigar da irin wannan bata a cikin zukatan masu laifi masu laifi yanda wayancan kafurai suka yi ma annabawansu mutanen annabi nuhu sun yi izgiri sun kangare wa annabinsu mutanen annabi ibrahim mutanen annabi musa mutanen annabi isa duk irin wannan abu ya faru to saboda haka haka muke shigar da shi cikin zukatan masu laifi irin yadda wa'ancan suka yi haka wa'annan su ma za su yi la yu'min na يؤمنون wa وقد خلت na الأولين su ma yadda wa'ancan ba su yi imani da shi ba to su ma kazalika mutanenka ba za su yi imani da shi ba Waƙar qad sunnatul awwalin haƙiƙa al'ada ta mutanen farko ya gabata abin da ya faru ga mutanen farko irin sunnan su manzo ya zo yana da'awa yana karantar da al'umma addini suka zo suka yi masa izgili suka hana mutane binsa suka yi faɗa da shi daga baya Allah ya halakar da su to su ma kazalika su ma al'ummanka idan suka yi idan suka irin wannan irgiri suka karyata su ma irin wannan wulakanci su ma haka Allah zai musu an gane wannan ayi saboda haka wato kowane zamani abin da ya faru ga wancan zamanin shine abin da zai faru ga wannan na'am ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعلمون walau fatana فتحنا عليهم بابا من sama. Allah ke cewa da a ce za mu bude musu kofa daga sama fazallu fihi arjun sai suka yini suka yini tun daga safa har zuwa yamma har zuwa yini suna ta hawa sama domin sun ce ma annabi ne ba za mu yi imani da kai ba sai an bude mana kofar sama an bude kofar sama a kawo matakala mu hau sama mu je mu gani da kanmu sai mun je mun ga Allah da kanmu ah? mun ga komai da komai da kanmu sannan mu dawo sannan kai wa mu yarda kun fahimci wannan ai to wannan shine akwai masu cewa ai ba za mu yi imani ba hatta menene eh wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina mala'ika auna rarar bana wa'annan da ba su yi imani da haduwa da mu ba su imani tashin kiyama ba suna cewa laula unzila alaina mala'ika me yasa ba za a saukar da mala'iku a garin mu ga su kirikiri ba aw nara rabbana ko me yasa ba za mu ga mu ba shi muhammadu kullum sai ya rinka maganar mala'iku mala'iku kaza kaza kaza yana maganar allah to muna so mu ga mala'iku shi ma allah muna so mu gan shi kafin mu yi imani da shi to shine sai Allah yake ba su amsa kamar haka da a ce za mu buɗe gare su mu buɗe musu ƙofofin sama ya zamanto suna ta hawa suna ta hawa suka je suka hau suka ga Allah ta'ala suka hau suka ga mala'ikun Allah kaga wannan yana mana ishara zuwa ga cewa Allah yana ina Allah yana sama an gane kaga da a ce za a buɗe musu ƙofar sama ya zamanto suna ta hawa suna ta hawa suna ta hawa me yasa suke son su hau ai suna son su hau ne saboda su je su ga mala'iku suna son su hau don su je su ga Allah kamar yadda yadda fir'auna yake faɗa go cewa menene ya hama nubni li sarhan la ali ablug al asbab la ali ablug al asbab asbab as samawat li asli fa asli ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kaziba yace ya kai hamana ka gina mu wani dogon bene saboda in cimma can ainihin hanya can ainihin sabubba ake sabubba na sammai saboda in yi tsinkaye zuwa ga ubangijin Musa na ga Musa yana yawan gaya mun Allah yana sama Allah yana sama alharshi Allah yana kaza to ina so zan hau matakala ka samu matakala har zuwa ga ubangijin Musa fa inni la mai kaziba ni ina zaton annabi Musa karya yake yi da yake Allah yana sama shi sa wasu ke cewa masu inkarin masu inkarin kasancewa Allah na sama wato salaf din shi da fir'auna haka ne shi ne farkon wanda ya fara inkarin Allah na sama a kai sannan kafiran maka su ma gashi nan su ma sun ce haka sai Allah ke maganan da a ce za a buɗe musu kofa daga sama sai ya zama to suna ta hawa an suka ga Allah kirkiri suka ga mala'iku لقالوا إنما سكرت أنصارنا قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون da sun ce inna ma sukiran absaruna da sun ce kawai an mana an mana rufa ido ne an rufe mana idanuwan mu ne an gane an kai mu sama aka rufe mana idanuwa wato an mana wayo ne kawai an mana irin abin da kira rufa ida din nan bal nahnu qaumun masurun kai mu mutane ne wanda aka yi wa sihiri aka yi ma rufa ido aka yi ma dodorido an gane wannan abin da muka gani ba Allah bane na hakika wannan abin da muka gani ba mala'iku bane wayo aka yi mana an gane sun ce fa a kai su sama Allah ce da an kai su sama ma haka za su ce sun je sun ga Allah baro baro sun je sun ga mala'iku baro za su ce kawai an mana rufa ido ne kawai irin wayo ne na manzo Manzo Allah boka ne ya yi mana bokanci ne ya mana sihiri ya juyar da hankalinmu muka ga kaman Allah ne ba Allah ba ne kaga ashe irin wayannan duk wani hujja baya amfanin su wa in yaro kullu ayati la yu'minu biha da za su ga duk wata aya a duniya ba za su yi imani da ita ba irin wayannan wa in yaro sabira rushd la yattakhizuhu sabila in sun ga hanyar shari'a ba za su rike shi a matsayin hanya ba wa in yarau sabilal gai ya tafi zuwa sabila amma in sun ga hanyar bata sai su rike shi ya zama shine hanya irin wayannan mutane to irin wannan a matsayin ka na mai da'awa ya zaka yi da su mutanen da za su nemi kawo hujja in ka kawo kuma su juyar da wannan magana su ce ana so a musu wayo ne sai ai wallahi kaga ai ya iya magana ne mutum ne kwararre ai in yana magana sai ka dauka abin da gaske ne bayan sun ce a kawo hujja kuma sai gashi tana wai an musu wayo ne an yi kaza an yi kaza Allah ya sauke za mu dakata nan saboda lokaci saura minti to saura minti masha Allah daidai lokacin tsayawa wa سبحانك ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. a wajen sujjada